domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Haɗarin ya faru ne misalin ƙarfe sha ɗaya na safiyar ranar Talata a ƙauyen Ɗanba da ke ƙaramar hukumar Gusau babban birnin jihar mai nisan kilomita hudu daga garin Gusau zuwa babban birnin jihar. Wani cikin waɗanda abin ya faru a idonsu, Anas Damba, ya shaida wa wakilinmu cewa sojojin suna cikin tafiya ne yayin da mota ya kwace wa ɗaya daga cikinsu ya yi karo da mai motar haya da ke zuwa daga ɗayan hannu. A cewar Anas, motar ta yi jifa da ɗaya daga cikin sojojin inda wata mota da ke cikin tawagar ta buge shi kuma ya mutu nan take a wurin. Sauran sojoji hudun kuma sun samu munanan raunuka inda abokan aikinsu suka garzaya da su zuwa asibiti. Ɗaya daga cikin sojojin da aka kai asibitin ya rasu a cibiyar lafiya ta tarayya da ke Gusau, yayin da sauran ukun suna can suna karɓar kulawa